sallame ku ya tashi nan ba muzakara ba karatu ne kafin surewa zai sai zaga shi ne za shi je sai talabijin sai ga ya zaga ya ja kai gidan shi ne ya wuce da talabijin ya zama haramun yanzu ya zama halal a ke lokacin da ka haramta din ba ka da hali yanzu ka samu ya wuce fatawa ta canza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara cewa yaya ake bautata ma dukiya yaya ake bautata ma dinari da azurfa yaya ake bautata ma komai yace in ofiya radiya in an baki abin da yake so ya yarda shi a zauna lafiya wa in lam yufa lam yarda in bai samu yadda yake so ba yace faufaukar a zauna lafiya قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من الله صلى الله عليه وسلم هنا لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا da a ce ɗan adam zai samu waji guda biyu na dukiya yake sai ya nemi na uku wala yamla'u jawfa ibn adama illa ya ce ba abin da zai cika cikin ɗan adam sai kasa wa ya Allah ala man taba Allah ya gafarta ma wanda ya tuba ma'ana ɗan adam yana son wannan iya samu yana son wannan iya samu burinsa ba zai taba cika ba sai ran da aka fasa kabari aka fata shi قال حدثنا محمد قال اخبرنا مخلد قال اخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا ولسنجيك اخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سند مسلسل بسماعه wannan ke naji wannan ke naji wannan ke naji yace na Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa dai na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa law anna adama mithla wadin malan la ahabba anna lahu ilayhi mithlahu yace duk dukiyar duniyar nan da za a ba dan adam sai kuma yayi burin cewa ina ma da ya samu sama da haka wala yamla'u ayna ibn adam illa turab yace ba abin da zai cika idon dan adam sai kasa wa yatubu Allahu ala man taba Allah ya gafarta ma wanda ya tuba qala da Abdullah dan Abbas yace fala adri min alqur'ani huwa amla yace wannan hadisin sun ji shurin manzon Allah ma'ana saboda yawaita dana ta da ake ta fice wannan cikin ayatul alqur'ani ce ko aka zo aka fyafe ta yace wa qala qala wa sami ibn zubair yaqulu zalika ala al-minbar yace najib ibn zubair yana faɗa cewa wannan ya kasance ne akan minbari قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن ابن سليمان ابن الغسيل عن عن عباس عبد الله بن حنزله ان أكت ابن الغسيل وعنين الغسيل حنزله كده shine gasilul mala'ika ko maghsulul gasilul mala'ika fa'ilun kenan ko gasilul mala'ika ma'ana maghsulul mala'ika ma'ana wanda mala'iku suka yi masa wanka kaga wani daraja da Allah ya baki da ya mutu suwa suka yi masa wanka mala'iku aka aiko daga sama suka zo suka yi masa wanka an ko eh, shi ne yake أي مقتول الملائكة دين الشدة وهو جنب والغسيل هو حنظلة ابن عامر الأوسي معنى حنظلة ابن عامر الأوسي yana tare da matarsa sai manzo Allah ya kira sai ji ai hayya ala jihad manzo Allah kira sai ya tashi yana tare da janaba ya je amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je shiga cikin sai aka kace shi ba ya samu shahada ba sai ga mala'iku sun zo suna masa wanka manzon Allah ya ga wasu abin mamaki aka je aka tambayi matarsa matan hanzala me ya faru ma hanzala ne ta ce ga halin da ya kasance yana ciki da ya ji kiran manzon Allah sallallahu alaihi sallama, a je jihadi shi ce nan bai saura bai ji ba abin da ya masa zafi sai kuma ya je jihadi ya samu daraja ko bai samu ba ya samu shahada ko bai samu ba haka duk wanda ya amsa kiran manzon Allah haka duk wanda ya bi sahun manzon Allah sai ya kira insha Allah amma in ka bi wata hanya to dama sun ce idza kana al-ghurab dalila qawmi sayhdihim sabil al-halikina wa man ja'ala al lahu dalilan yamur bihi halajiya al-bilad ko ba hausa yace duk wanda ya kare sai ya dan عن ابن عن عباس ابن سعد قال سمعت ابن الزبير على المنبر بمكة في خطبته يقول اتناج ابن الزبير عن مكة أتكن خطبة ينا فدرسيوا يا أيها الناس يا فوتار مكاني إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يتي من الله صلى الله عليه وسلم يا كفن ينا فدرسيوا لو أن ابن آدم أعطي واديا da a ce dan adam za a ba shi kwari na dukiya al min zahabin a habba ilaihi saniya da za a cikula masa dukiya fiye da da sun ya bukaci wata dukiya walau ku ufiya saniyan a habba ilaihi salisan da an kara masa na biyu da sai ya nemi na uku sai manzo Allah ce wala yasuddu jawfa ibn adama illa turab ba abin da zai cika cikin dan adam sai kasa wa yatubu Allahu ala man tab قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب إن يتبع أبن الذي تكباكين أن أدم في كساه ويتوب الله على من تاب قال وقال لنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي قال كنا نرى هذا من القرآن suka ce sun kasance suna batun cewa wannan kalman daga alkur'ani take hatta nazalat alhaakum takasu har sai da aka saukar da suratu alhaakum suratu takasu alhaakum at-takasu hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna ثم كلا سوف كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عنا ثم لتسألن ثم لتسألن اللام للتوكيد لتسألن نون التوكيد يتي للي با مكوا sai an tambaye ku duk ni'imomin da Allah ya ba ku hmm. wata rana sayyidina Na'umar suna tafiya a cikin cikin ruwa tsananin zafin rana sai aka samu ruwan sanyi a lokacin su ba firiji ne da su ba ba ruwan yankari ba ne in aka samu ruwa karkashin bishiya ko wuri mai sanyi aka sha an samu ruwan sanyi wancin tulu ko randa ko menene da ya sha ruwan sanyi ya sanya ya hancarsa ya gama sai ce wa inna la nus'alu an hadha yawm al-qiyamah ce wannan ni'imar ruwan sanyin da muka sha muka mai da numfashi muka ji sanyin ran Allah zai mana hisabin kiranin tashin kiyama sa'an nan yake summa la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im malamai suka ce an na'imu ismu jinsi Wasu wasmul jinsi idza dakala alayhi al shamil shamila jami' al-ajnas an-na'im suna ce suna ne na ni'ima ya hada komai Sa'an sannan aka shiga masa an-na'im ma'ana duk wata ni'ima da Allah ya baka tun daga addinin imani har lafiya har ilimi har dukiya har mulki har fada aji har duk wata ni'ima da Allah ya baka tun da na Umar ya sha ruwan sanyi yake wa inna la nus'alu an hadha kai da ke da firiji a gidanka yaya za a yi kenan ha min babil aula ni'ima su da za su tashi aje sai an je korama sai an je rijiya an jawo ruwa har ba yahudi ya gallaza musu manzo Allah ce mai yasari dikir ruma falahu janna wa ne zai zo ya sai wannan rijiyar ya hutashe mu da fitinan wannan bai hude Allah zai ba ta aljanna sai na Usman ya je sai rijiya yace ya manzo Allah ga kina sai rijiyar jalwi kabira al muslimina da gugata da gugan sauran musulmai duk daya dan ni na tsaya baya nuna cewa ina da fifiko a kan ina ga kai da zaka bude famfo kana sama bene na uku ruwa ya sauko in kai da ku san ba kun malatu aluna ne hanin hanna haka ne ko babu qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallama hadha al-malu qabiratun hulwa hmm. malam fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wannan dukiyar koriya ce mai zaki mai dadi wa qala Allah ta'ala da fadar Allah madaukakin sarki zuyyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa'i والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب زين للناس حب الشهوات القوى تام متاني سن شهوة من النساء daga mata ma'ana mutane maza suna sha'awan mata wal banina kana so ka samu ƴaƴa wal qanatir al muqaddara da dukiya masu indin yawa min al zahabi wal fiddati wal khayl al musawwama da dawaki muallama wa inda al muallama wal an'ami da dabbobin gida rakumi saniya tinkiya akuya rago wal harf da gona da kayan amfanin noma da shuka zalika mata'ul hayatid dunya wancanan ka ai jin dadin duniya ne kawai wallahu Allah madaukakin sarki indahu husnul Allah madaukakin sarki shi ke da kyakkyawan makoma mm. Allah madaukakin sarki shi adda kyakkyawan makoma to wannan abin da aka fada an ce zujjina linnasi hubbu shahawat an kawata ma mutane din namiji yana bukatar mace din mace tana bukatar namiji din mutum yana bukatar dukiya yana bukatar ni'ima yana bukatar abinci yana bukatar abin da ransa ke so to shine sai sayyidina Umar yake Allahumma inna la نستطيع illa an nasraha bima allah lana ya Allah madaukakin sarki ba mu da yadda za mu yi sai dai mu yi murna da abin da ka kawata mana na son mata da dukiya da kaza kaza kaza Tun da an kawata mana duk rai na son wannan ko baya ce yace wannan sai mu yi murna da haka amma kuma sai sai Allahumma inni as'aluka ya Allah madaukakin sarki ni ina roƙonka an unfiqahu fi haqqi wannan dukiyar na ciyar da ita a inda ya dace اذكر wata rana sai na Umar na zaune sai aka kawo riba aka kawo ganima aka aje da ya duba sai fashe da kuka aka ce ya khalifatul me yasa kake kuka yace wannan dukiya ce Allah ya kan mana ya bamu ya kwato ta daga waɗansu ya kawo mana yace duk al'ummar da aka buɗa mata wannan abin to sai ta halaka sai ta yi fitina kawai haka wata rana sai na Umar yana zaune aka kawo ganima dukiya kisa da aka kawo da ya kalli dukiyar sai ya kuka ya ce wallahi ba na tsammanin cewa wannan alkhairi ne ya ce in alkhairi ne zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya wannan dukiyar ba ta samu ba ya fi ni na abubakar ya bar duniya wannan dukiyar ba ta samu ba ya fi ni anya wannan alkhairi Allah ke nufi sai fashe da قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان duk wayannan dukiyar fa da suke kaffa fa da su fa in ka auna da abin da ake ciki fa yanzu kaman ba komai bane ba su da komai samu komai ba قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول أخبرني عروة وسعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني حكيم بن حزام يتي نات وكما الله صلى الله عليه وسلم سيباني ثم سألته فأعطاني سأل من نساكي تنبيسا سيباني ثم سألته فأعطاني فأنا نساكي روكوانسا كما سيباني ثم قال فأنا سيما الله يكي هذا المال وربما قال سفيان قال هذا غد حلو ليه قوريا يتي أبن لي ساكي أم بسن تدى قوريا أباتي من بيت حلوة ميزائي faman akhadahu bi tibi nafsin burika lahu fi duk wanda ya nemi dukiya ya karbi dukiya da da'in rai mutum ya ga dama ya ba ta ko halaliyar ka nema manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai a sama albarka abin da aka yi nan manzo Allah yace faman akhadahu bi tibi nafsin burika lahu fi duk wanda ya karbi dukiya aka ba shi da san rai ba tilasta mutane kai ba ba yaudara kai musu ba ba damfara kai ba ba zambatan su kai ba aka ce sai aka saka masa albarka wa man akhadahu bi israfi nafsi wanda ya je karbi dukiyarsu da wulakantar da kanshi da tsammani da kwaɗai da zara da menene da menene lam yubarak lahu fi ba za a saka mishi albarka wa kana kallazi ya'kulu wa la yasbaqu sai zamo kaman wanda yake cin abinci baya koshi sa'annan sai manzo Allah ce wal yadul ulya khairun min al yadis sufla hmm. hannun da ke bayarwa yafi hannun da ke karba kisa duk wanda yake bara wanda yake roko wanda yake nafiya wanda yake matsa mutane har abada da wahala ga yawa da hmm. amma an kai sharfin hadisi an kai karfin hali sai ya zai wuce amma ka ce za ka zubar da mutuncin ka kullum buka ta zama talaka nan aka gama Allah yadda ya san mawadaci haka ya san ka mm. dukkan ku Allah ya ya halice ya san shi ya san ka ya san ya san wani ya san kowa kowa yana gwada shi ne babu babu yace wani babu ma qaddama min malihi fa wai duk da ka tara miliyoyin da ka tara a gida ko waje wanda ka ciyar saboda Allah shine nasa amma abin da ka bari ran da ka mutu ya zama nawa to shine manzo Allah yake ke jawo hankalinsu sai ce Imam al-Bukhari ce qala haddathani Umar ibn Hafs قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله دم مسؤول يسي من زن الله صلى الله عليه وسلم يسي وترى نسنا ذلك من زن الله يتنبيه تنبيه لبما ماكي yace ayyukum malu warithihi ahabbu ilayhi min malihi manzo Allah ya tambayi sahabbai ce wane ne a cikin ya fi son dukiyar magadarsa sama da dukiyar kashi abin da yake mallaka an fahimta tambaya ko da dukiyar da kai kake mallaka da dukiyar da magadanka ke mallaka wanne ne ka fi so dukiyar ka ko to قالوا sai suka ce ya rasulullahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilayhi yace ai babu wani ɗaya a cikin mu sai dai ya fi dukiyar dukiyarsa fiye da dukiyar magadarsa kala sai manzo Allah ce fa inna ma lahu ma qaddama yace ai dukiyarsa wacce take takace ita ce dukiyar da ka gabatar zuwa lahira wa mal warithi ma aksara dukiyar da ka koye a cikin taska a bankuna a gida a waje radda ka mutu ya zama mallakarwa magana abin mamaki shine har dukiyar ta kare Allah ba zai musu ga mutakari sai kadar ba su mu gina masallaci Allah ya ladan da uban mu ko iyayen mu ba ko makaranta islamiyya sai Allah ta lalace ba abin da za su yi ran da ka mutu wannan dukiyar sai a dukiyar da ka shekara arba'in kana tarawa su ba su kana gina masallaci ba ba su kana gina makaranta ba ba su kana taimaka ma talaka ba yaushe su za su samu basira yin wannan sai shi za mu yi Allah ta lalace a mu abin da suka sani ne motoci ake hawa gidaje ake saya riguna ake yi fataka ake da dukiya su ma da sun je dukiyar da ka tara shekaru arba'in sai ɗaya ɗaya za ka samu mutum ya mutu ya bar ɗimbin dukiya a shekara ashirin ana morar wannan dukiya wallahi duk wani mai duk wani mai dukiya yana mutu kwana da ta kai sun wani kana mutuwa shekaru biyar sun yawa shekaru biyar sun yawa wannan dukiyar duk an fata shekaru wannan ya biya ya sai mota wannan ya biya ya sai kaza wannan shi ke nan dukiyar ta tara shekaru 40 an zo an ce tsakanin shekaru hudu hala su tsaya su yi ma addu'a <laughs> ko suna yi sai sa'ar da ke ko Allah ya kiyaye babun yace wani babi al-mufsiruna humul muqilluna wai masu ɗimbin dukiya mawadata su ne talakawa ranar lafiya za mu gani yaya manzon Allah ya fitar da wannan yana nufin duk mawadaci lallai ne zama talaka ranar lafiya ko ko a'a akwai hanyar da mawadaci zai bi ya zama mawadaci duniya mawadaci lafiya ya ci kasuwa biyu ke shine za mu gani manzon Allah zai kimfida mana yadda al'amari ne insha Allah وقوله تعالى تفدر الله مدى في سركي من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يرقصون وانا آية كافة وكني دمني لكافرين دك كافر وانا الدنيا وزينتها لتلك الدنيا نوفي إليهم أعمالهم ذا أتكا مسو أيكم fiha wa hum fiha wai ba za a tawaye musu wani abu a ba ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an ai da wani abu a wutar sai eh, da ranar lahira sai wuta wa hadda ma abinda suka aikata a duniyar ta lalace wa batilun ma da abinda za su aikata a lalace Allah amin قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي أبو ذر يتي نافس أتس وندري سكن دري فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي يتي سيغا من الله صلى الله عليه وسلم ينا تكيا وحده في خطي وليس معه إنسان فقوة تارده فظننت انه يكره ان يمشي معه احد da ya haka sai ce sai nace wata kila Allah baya son wani ya tafi tare da shi ne hmm. kala yace faj'altu amshi fi zillil qamari yace sai na ina tafiya a cikin inuwan wata yana tafiya yana tafiya kada a gan hmm. falsafata yace sai manzo Allah ya wayi wayo fara'ani sai ya gani fa qala man hadha sai manzo Allah ce wane ne wannan hmm. qultu abu zarri ja'ala Allahu fida'ak sai nace ai Abu Zarr ne qala sai manzo Allah ya Aba Zarr ta'ala inda ya Abu Zarr Ita قال فمشيت معه ساعة إتي سينا تفتا رد من الله واللوكة فقال في من الله إن المكسرين humul muqilluna yawmal qiyamati yace lallai masu dimbin dukiya a duniya sune talakawa ranar lahira illa man a'tahu Allah khaira sai dai wanda Allah ya ba dukiya فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا yace sai dai wanda Allah ya ba shi dukiya ya bayar nan ya bayar nan ya bayar nan ya bayar nan makota duk su wadatu dangi duk su wadatu ƴan uwa duk su wadatu ma'ana marayu ko wane ne duk su wadatu kala yace fama shaitu sa'atan yace an gama wannan darasin kenan sai kuma muka yi tafiya fa qala ni sai manzo Allah ya ce ma Abu Zarr ijlis ha huna ka zauna nan in kada ka tashi nan fa ajlasani fi qa'in hawlahu ijaratu sai ni a cikin wani akwai duwatsu fa qala li ijlis ha huna hatta arji'a ilayka yace ka zauna nan har sai na dawo nan za ka zauna sai na tafi na dawo qala yace fan talaqa fil harra hatta la ara manzo Allah ya tafiya ya tafiya ya tafiya har yazo baya ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fala bi fa anni fa aqala sai manzo Allah ya faku sai jima ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول وإن سرق وإن زنى إني سيد من الله ناداوا ينا مغنى في شيء ينا سوى وإن سرق وإن زنى كو يا إساتا كو يا إزنى قال فلما جاء ya ga manzon Allah ya kai ka magana yace da manzon Allah ya zo sai na kasa hakuri falan ma jaa lam asbir hatta qultu ya nabi Allah ja'ala min lahu fida'ak yace ya annabi Allah Allah ya sa na zama fansanka man tukallimu fi janibil harra hmm. wa da wa kake zantawa ne a wancan wurin harra da kake ma samitu ahadan yarji'u ilayka shay'an mm. yace ai ni ban ji wani na mai da rance ba kai kadai naga kana magana nake jin kana magana ban ga wani na magana da kai ba قال ذلك جبريل عليه السلام يتي أي جبريل يزو منا تتوناوا عرض لي في جانب الحرة يتي جبريل يبين من قال سيتي بشر أمتك جبريل يزو يتي من كيما الأمة كالبشر annahu cewa shi yadda al'amarin yake mm. yadda al'amarin yake man mata duk wanda ya mutu la yushriku billahi shay'a mm. bai yi shirka ko da kwatan kwatan ba shi bane dakhala jannata zai shiga aljanna قلت يا جبريل لما زال سنك يا جبريل وإن وإن سرك وإن زنا كودا يا تبا ساتا يا تبا زنا سأنا يتوبا قال نعم إيه in قال قلت وإن سرق وإن زنا كو يا تبا ساتا يا تبا زنا فأنا يتوبا قال نعم وإن شرب amra ko da ma ya taba shan giya ya tuba ya bi Allah ya bi sunna sa'annan har ya hadu da Allah ba shirka ko da kwatan kwatan jinciya ce ina ba nan wannan magana wa'annan abubuwa duka da zina da sata da shan giya da sabon Allah me ke kawo su rashin tabbataccen aqida amma har aka samu tabbataccen aqida takamaiman aqida mai kabbi kakkiyar aqida sa'annan tauhidi ya shiga wayanna abubuwa duk gudun sun ya mm. sai sai aka ce wa in zana wa in sarata ba a ce wa in zini wa ya sai ba ba an ba da izini bane mana mm. ko da ya taba yi ya tuba tunda ya tuba ya dawo kan hanya yayi kyakkyawar tauhidi ba shirka ko kankane ba bid'a mm. to ne zai hana shi da قال النضر اخبرنا شعبه وحدثنا حبيب ابن ابي ثابت والاعمش وعبد العزيز ابن رفيع حدثنا زيد ابن وهب بهذا قال ابو عبد الله imam al-bukhari yace hadisu abi salih an abi darda'i mursal la yasihu yace hadithun abi salih daga abi darda'i yace mursali ne baya inganta innama aradna lil ma'rifa yace ai mun kawo shi ne dan musali dan asali wa sahihu hadithu abi dharr ila li abi abdullah hadithu abi bin sar an abi darda'i qala yace mursal ai mursalun sahihu wa yace idribu ala hadisi abi darda'i ku soke hadisin abi darda'i haza idza mata qala la ilaha illa allah inda al-maut wai yace la ilaha illa in lokacin da zai mutu yace wannan hadisin mursali ne abin da yake hadisi sahihi wanda ya faɗi la ilaha illallah yabtaghi bi zalika wajha باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أن لي مثل أهد ذهبا فدر من الله صلى الله عليه وسلم ليس بانا سن أتي ناما لكي دوتيا زيناريا كمان قتن قتن دوتين أهد يكون أكو أوجينا بالربد سوبا رائية za a gwada da wahala ko wannan kusa قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابو الاعوج عن الاعمش عن زيد بن وهب قال قال ابو ذر كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة يتي نا كسانتي ina tafiyar manzo Allah cikin Madina a Harra fastaqbalana Uhud yace sai muka huskanci sai Uhud ya gaba ya huskanto mu fa qala ya Abu Dharr sai manzo Allah ya kai Abu قلت لبيك يا رسول الله سنتي لبيك يا رسول الله قال كما الله ما يسرني أن عندي مثل أود تمضي علي ثالثة وإنار إلا شيئا أرصده لديني إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وشماله ومن خلفه manzo Allah bai kalli dutsen Uhud dutsen Uhud ko wane da Allah da gorin dutse da bamfa da komai duk sun sanu da manzo Allah ya ga dutsen Uhud sai ya ce ai ba zan so a ce ina mallakan dukiya zinariya kwatan kwatin dutsen Uhud a kwan uku suna tare da ni ba sai dai na rarraba na dai bana ba wa'annan na dai bana ba wa'annan na dai bana ba wa'annan abinda zan bari kawai shine abinda zan aje dan biyan bashi ثم hmm. مشى sa'annan kuma aka yi tafiya fa qala sa'annan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake innal aktharina humul aqalluna yawm alqiyamati lallai masu dukiya masu indin dukiya su ne talakawa ranar lahira illa man qala hakaza wa hakaza wa hakaza an yaminihi wa an wa min khalfihi yace sai dai wanda ya bayar dama da hagu da gaba da baya ma'ana duk makotansa gaba da baya dama da hauli da ko ina har masu wucewa sa'annan yace wa qalilun ma yace ai mutane kadan su iya aikata haka kuma qala li sa'annan sai ce min makanaka ka tsaya nan la tabrah hatta atisa ka nan kada ka bar nan har sai na dawo kun man talaka fi sawadin layli idan sai manzo Allah ya kama hanya a cikin duhun dare yana tafiya shi kadai hatta tawara har sai da manzo Allah ya kuya baya ganin manzo Allah fasani tu sautan sai ya ji murya kadir kafa sai ya ji murya za ta ana dauka murya kamar wani abu na hayani kamar wani abu na tashi fatakhawwaftu an yakuna qad arada lin nabi sallallahu alaihi wasallam Yake sai naji tsoro kada wani abu ne bijiro ga manzon Allah ya zo ya cuce shi fa aratu an atiyahu yake sai na so na sheka na je na kai gudunmuwa fa nasartu qawluhu li la tabra hatta atiya Yake da naji kaman wani abu ne zai samu manzon Allah sai na so na je na kai gudunmuwa amma sai na tuna kalmar manzon Allah da yace na saura nan kan na zo har sai ya dawo me ya so yayi ya ga yana amma sai kina da manzon Allah yasa duk kaunar da zaka yi manzon Allah kada ka saba ma umarninsa duk abin da zaka yi yabon da zaka yi kada ka saba ma umarninsa duk abin da zaka yi yanzu tafiyar da za ki yi za ki kai gudunmuwa ba kauna ba ba so bane ba menene bane amma sauran kuren da zai kai gudunmuwa ma wanne ne a'a kafin shari'a ta tabbata ita ce shari'a ya je kai muwa shi ne ce amma da yake kalma ce ta manzon Allah ba na ce gare ta yace sai na so na kai muwa amma sai na tuna manzon Allah cewa yayi na sauran nan Da sai na saura saboda me da ya saba ma umurnin manzon Allah ko da yake alkhairi zai yi sai ya shiga mutum da manzo Allah ya ce ma maharba a yakin Uhud mm. tsaya nan kada ku bar ruwa kada ko da kun ga tsuntsaye ko kan ko menene suna kai irin kada ku bar nan shikenan suka lazimci cikin maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana yaki yaki zafi sai suka ga kaman an ci nasara ana kwasan ganima sai suka gangaro da suka gangaro suka bar wurin to tanan gwanayen yaki a sai inda manzo Allah ce su tsaya din nan Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu hunaka makanin istrategi ma'ana istratejiyyatul mawqif wurin muhimmancin wurin yasa manzo Allah ya ce farko barnan a nan na nasara Mm. suna barin wajen to nan su Khalid ibn al-Walid lokacin da mutum ba nan su aka kullu aka zo aka je aka yi kai kai saboda me saboda sun saba da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da a ce sun saurare shi kenan falam abra hatta atani yace babbar wurin ba har sai da manzon Allah ya zo qultu ya rasulullahi sai nace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama laqad sami'tu sautan tahawwaftu fa zakartu lahu fa qala yace naji murya sai na ji tsoro kada kare zaman wani abu ya zai faru sai amma sai na tuna cewa kai na tsaya anan fa qala wa hal sami'tahu sai manzo Allah ce ka ji maganar da aka yi qultu na'am sai ce in qala zaka jibril yace ai jibril ne atani yazo nan fa qala sai yace man mata min ummatika la yushriku billahi shay'a dakhala aljanna yace duk wanda ya mutu a cikin al'ummarka baya shirka ko da kwatankwacin dan kiyaki ne zai shiga aljanna qultu wa in zana wa in saraf Koda ya taba zina ya taba sata sa'annan ya tuba qala wa in zana wa in sara yace ko ya taba yin wa'annan sa'annan ya zo ya tuba mun gane ko قال حدثنا احمد بن كبير قال حدثنا ابن ابي يونس قال حدثنا ابي عن يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه قال ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي أهد ذهبا لسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أرسله بديني Thank you. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين